أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تعتبت الله صلاة يسير شبامي شوي لتبت عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من النار azun gutuwa ne ko? guwo guwo na ramadan 1435 na kare na nigeria na nedebe tafokin ya boko tafo gutuwa ba in july 2014 kare na miladiyar na ya cewa bukatun littafi ya bugu ya tukuli muslim min sahihin imanin muslim page 114 ne ga tahari mu bai ifadlin ba haramu bo ya kukunya ene gadi kinu wani عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ranar sa sallar mukan an bai'i na zakun fadlil mai yana tu yanu wani kiwa ji nufi ewa ga ya zo shishi misali bani niwa ya je wa waje lati da sojo wa nuwa kan nuwa agafi lati wa buwa ajiyar doro wa gan nuwa na je biyu zumanin ní wọn ga àti tí òjú gún dẹ́la tí ìlànà ojú ọ̀nà tí ìlànà ti yáwó yà kẹ́kẹ́ wá pé nù wọn ẹwà àtàn amẹ́ríkan kúrò ọ̀fẹ́ jẹ́nẹ́rálì àníṣà sọ́dọ̀mù kún wọn ní wọn kún ìjẹ musulunci ba amma hali gabe wẹ́wọ́ lọ́wọ́ dàbò hòrùgbà yóò wọnú ọláwú pàkèjì fi síbò lẹ́dọ̀ kó wúlátà fúlíjò kó pàkèjì ko kó bàǹgbòjò kó wòtí òkú wà lé gan ẹgbọ́ skíìlì ń gbẹ̀ṣì ní ṣe wà díú náà kuma involve yin dukiya da ale nan wale yin wuce yi jikiya wuce yi jaramuwa an jabirin aidan qala a amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi sallam je foro bi qatl kilabi da ta ne shi hatta inna mar'ata hatu babu na kita yin zabi taqdumu min al badiyati wa datun daga bazuma bi kalbi ha da shi yoyi falatulu ya shi yoyi ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل يعني راوش gina. وقال عليه عليكم بالأسود البهيمي إغاجي يهدى شجيش يقونغا يعو ذي النقطتين نجي جيبو غوبا يغوبو نكو كوي تيوبو فإنه شيطان شيطان ويو بمعنى مسلم تي yanzu fulun bashi yau mai ne dalilin doro ya ha ibon zanage kpaci jire kira su guba ga afe e, kira tu nini ko afe wa kira tu daga ladu bo fondoro ne shi gina makpana inda gwaza ne nunu ko zane jirgina mutu da bukata ya shiga wuce lujin amfani na amma ya bude kawai yau ga a gaskiya rayuwa na sarajo uk ba na ji katinu zai shi fewa katinu don su za shi ajiye shi ka na shafe tafin dasa ne shi yi a a wani yin da nasali kiyo nasali musulunci ba a riba riba a nabi sayi kudiri rabiyallah wa alukala kala rasulullah za a nisa a sallam gan azahabu bi zahabi dinariya da dinariya wani fiddotu bil fiddoti fidda da fidda ya zarfa ya zarfa walburu bilburi alburu bi burri ma na alkan ga alkama ko wa sha'iru bi sha'ir sha'iru bi sha'ir wa tamru bi tamri dobbina bi dobbina wal milhu bil milhi esama bi ese mislan bi mislin yiri ni wayo yadan bi yadin egwa bi gwe faman zada awus ta zanaga bi ta cinga go kun waga labiya ya wunan faƙad arba zanen wani baji al'akiz wani mafi to zanen laifin to zanen gwanin fi sawawar baji ya ce agogo ya yi bayan shi ne so ya ga wani riba ka ba iri wuro inna lazi ne ya na riba za a kuma lilla kama ya kula mulazi ya saka bato masi riba wani la albarka wa dukiya ya zo yamhaku allahu riba wa yurbi as-sadaqat riba da mini ya ka ba

báàlù ní bẹ̀rẹ̀bí nílé dọ̀dínà ya sudan báàlù a àjọ́tò dọ̀dínà yẹ sudan jẹgẹ́ dọ̀dínà yẹ niger ẹgbọ́gbọ́ pààlù ní ẹni rá láàrọ̀ pààlù ní bẹ̀rẹ̀ fi hàn tó rá láàrẹ̀ ne ní ọjọ́ kú ẹni àná nílé dọ̀dínà dọ̀dínà ìdọ́gbẹ̀rẹ̀ ní gájẹ̀ rí bá gán fi lè kíta ṣùgbọ̀ dáná náà nígbà ẹ̀gbẹ́ mi lè bukáṣẹ́ dọ̀dínà wọ̀ ti dẹ́rẹ́ ni no problem wọ̀ ní ẹjẹ́ pààlù ní bẹ̀rẹ̀ fi rá náà waga da haku eh, wani waga da yana waga da ba mu shiga wa shi yana ni ga kuna mila jiki mun ci kunya wa biyan kasa ga wani gwada sun gudai wani mina shi yanzu ko mun bayani waga da ne ci kaku ne sai ka fito shi ne ci ba diri ba an ubadata bin sabitin qal inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam gan wani anabi sa sallam yana an bai zahabi bi zahabi anabi ka kuku ya zinariya da zinariya wal fiddatu bil fiddati da fidda da fidda wal burri bil burri gani bi alkama bi alkama wa sha'iri bi sha'ir wa tamri bi tamri wal milhi bil milhi dambina da dambina. ẹsẹ̀lẹ̀sẹ̀ ilá sọ̀wà ábí sọ̀wà ìdéédéé déédéé rẹ̀ páàrù ní páàrù ní ní ní ní adẹ̀júgbọ́ àti àgáwọn ayinin wudana wudana da awuz dada fakari albaza na gaɗe wakijin wani baji nole imariban nasi alfabu an jabirin ka da ba jabiru ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ani ga lana buɗe zane ba nan wa katiba hutu zane kauna wa shahidai to zai jiri yuna wa ne ga ya a gani da ribe awa miliyan lamu wa a shafa cife jikatu manna ya labarin lokot 1 miliyan zai zama within 3 years 1 miliyan na dai shoot 20 na biyo 11 miliyan muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kin na dana talaka na wa go dubu go miliyan go ciwo bani as interest da nan nga je miliyan go na ko nga ji to na shi daga caban ga yana wa da ba ta ba da wa da gandan wani mo ban to ta imo riba gbogbo ẹzù yàbá transaction ìgbá ní mọ̀ wọ́n agbègbè yìí gaskiya annayi anil harfi filbayi kika naka ya tiye kuti jiyo ya zagaye kuyan kowace wani عن عبد الرزاق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نو انا نبي الحلف كتجي منفقة للسلعة وعلى وغا غوا كويا wani bai wa kuyawace shi kuti da ya ku idafe shi dori amma mamhaqatun lirrihi wala albarka yeli wala wa ebogo idaga kunya mu je sauki unganga kutiji ezaga akuya ulai udumshe ezaga akuya ngala aibu ye wuci na wa kuna soza ne wa ga wa mu ana je gamba

an sa'id ibn zaid anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala alayhi ga man yakata shibran min al-ard zulman fa daga yanzu ci ba ni ne yake boye boye zalun jona tawaka wallahu iyahu to ci ga ke wuce wa ci ya wuce la ta ke zanno yawmal qiyamati fa ya jani sabiyan da ta wuta ba mana kiyawaye ba wannan bukan ko amma waga da yawo gan kowai minista kowai commissioner kowai farmsec kowai senior director lokaci ko minister of land bo loto ko land register bo loto wace ne gan kawai ga land ya zanna gwace da yawo ko ce busa da yawo kawai ga dokumenti wace ba minister ba da doro na gina yabon wuce ka bukun waya wa gaci ga gaji wata ajiyar gallaba ta teza na yabon da ya talaka kawai zaɓa gwani kuma kanin da fara ya riga da ne ba da na na jewa wace da yawon mai yawon ya rana daga ba ga har bai ke mutu a wata ce wuwa wata wula ta wajen fara biya ne ba ndo ne hali wani ɓoge na yi shi na dan ana biyu rarata radiyallawa عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه Ali ga la ya khuz ahadun shibran min al-ardi bi ghairi haqqihi zandun do mine bo ngago ngago dana ka gwandani umma ya haki ya mu zandu wani gashi na gashi na illa Allah ila sari ardi ne yawmul qiyamati sai ci ga zanna na da kin nore ko a gakin kin nawa daga kin mutu abo har shi fitin shi ula to to fa kiyani. Allah kiyani. fàálẹ́ gan yẹn ní mọ́ fún àgbà fi kíwọ̀ tó ti yẹ jí business láàndì náà láàndì òṣìṣẹ́ láàndì kún àlànà ìṣẹ́ ẹ̀ka kún àlànà òṣìṣẹ́ gábíci láàndì òṣìṣẹ́ láàndì kún àlànà òṣìṣẹ́ òdí àbẹ́lẹ̀ wọn wọn kí àjọsọ ìṣẹ́ jíjọ kú pátákì yìí náà eh kula ya maka kashe eh kun eh to to ya maka eh landi na ci maka wani fasin wuwa fasina daga bawa min wuwa kan jikinan ƙwaye ji ọdọ mẹ́jà agagúbà ajẹ́mọ́n lè ṣìgán láìdí mọ́kà bẹ̀ẹ̀ ní o sọ̀kọ́ wúyẹ́ wọn ẹgbọ́gbọ́ zandoro gẹ̀ẹ́gẹ́ ni wọ́n bá gbọ́mọ́ kó máa yí èyí nga wọ́n tó sábọ̀ ọ̀ṣẹ̀ èyí o wọ́n gá sọ ayé ìdíwọ̀ṣà jù wọ́n zẹ̀ ìṣìdẹ́gá egayen soci a ci a jiji gangan da wani mura da sauran suna ta aliya fi bo a da da ra'ayi ne anyị sun dai maka mai ba ci zugun a gani e zadan maka wato saide ko haram shi wuje na land ya ba nwunye ni ngari utu fe jira yi wa gun ya ma ba za a kiyaye Allah kun a aya ku obinu ma ji janin a ga zamani sayyidina umari sayyidina umar waye mi ya safwan ibn eh ko mi safwan ibn mu'attal dana sayyidina umar wa shi gangari juju la ya prisoner a ga kaga waje personal mulki wuya sayyidina umar a shi ya ko eh agogo ebogo na magana ya kowa da kwalo wani ilimin inda ba abuwa bele za mu tobe ga wancan aga muniya man ga so ba shi amina da arziyo mu talqinul mayyiti talqin ya zanne wa jahan da dinin ma na zanne wa jahan na wa kuma la la'ila illa ana bi sayyid al-khudri radiyallahu anu kada ga alim sa sanin ga nu mota kun la ilaha illallah zai shiga wa jahadi limine bane ga je jiha furu ga ga la ilaha illallah fasali buru ma yuqalu inda almusibati ene wa ga yanzu ga kaku na masiba ga wa diuna an kaku na masiba ga diuna an ummi salamata anna kali da ba mu salama ga sanitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni wani fitiyar sai ce ga ga ma min muslimin tusibuhu musibatu ajja muslimi da wani musiba ga ajje na fa yaqulu ma amara Allah mu ci ga yana so gojin foro ga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun na da ba ni ga sai ci ga mun ne ba sai ci maga ya je balo Allahumma ya wa sai ci ajurni fi musibati Allahu gomi so da musiba min na واخلف لي خيرا منها na magaji alakai da guna Allah ugwai yu gami illa zandu wani ga cagar gana illa sarrafa Allah khairan min ha illa fati na gaji alakai da guna coci guna ugwai gu kalatu ga falon ma mata gusa na mata kultu kakuna gusa na jajili na umu salama gan ayyul musulmi na khairu min abi salama. zai da tace musulmi na jihar sai da kuma abu sallama nan awwalu baitin hajira ila rasulillah ngai zai nemi fara na kai jira jilo ba nabi nan sa sallam thumma inni qultuha kanati muga fa akhlafa Allah li rasulullah sa sallam imma nan na abu sallama jahili na ummu sallama ga in wa ga na lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ma junni fi musibati wa akhlif li khairan minha kakunan Umu salama ga gannana dole wai ma ji ga anabi ga anabi alkhairi ga Umu salama na sai ta Allah ya guyu ga abu salama sai ta Allah ya guyu ne sa sun ji ga ummu salama qultu qalat ummu salama ga arsala ilayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatib ibn abi baltata anabi sallallahu alaihi wasallam fi hatib bi bawi yaktubu yaktubu ni lahu etiyen wawi ya anabi fa qultu inna li binta ummu salama ce ga un fa wani zaune wani jin zagi wa ana ga yuru ba wani layin ba da iyaka faƙala alaji gan faƙala ce wato amabnata ha amma ya jin zagi fanaru allaha an yi guniya ha an ha sai cuji kuku wa adu allaha ma ba duwa da ce ki an yi bil gaira iye lówó tí náà jẹ́ tẹ́lẹ̀ tí ó ti àwọn olóńfí agbóyò alẹ́ a báyò alẹ́ mú pààrọ ẹ̀rọ ọmọdé asalamu salama an ibn malik radiyallahu anhu qala ni sa sulim ga sabr inda sadamati akuri ne da nan ki ka ga faruwa an ibn hafsata bakat ala umara hafsa ko ya sayi na umar shiga mahalan ya bunayya ya waye gini a cita mezo alam ta alabi da ke wuce gan anna rasulallah mai alaihi wasallam qala hadi da mayyita lil ghana jahilina yu'azabu bi bukai ahli alayhi azaju azaba da ya gina zanyu je tidu ne aje albukawu a mali anniya hatu albukawu eze zai jira zana ya jadi na ya zaji na uci mai kwayi ne albukawu anniya hatu ajali na ya zaji na waya taza artu babu ne zai gaggawa yana ko iyire e kasare yau gwasure zajire ko hmm. za a gomiyo za a lami lamiloci gire, za a yawo makanta miyo za a buje a bijo za a wato sai miyo ka tsara ya zaku kuma ki na ba ta anniya hatu musulunci anniya hatu kan amma in ka albukawa ya bane ka ne ji a ribi jihajiri nan a ne bisa a sallar sai ɓangi amma wa gashi shi wacce gani ga su a ti ya ɗewe a jabara ɗewe a ji kaza kaza a ti hatun a zai roje ba ɗaya ga waje za ta tenya ọgá jẹ́ àjìdá àti ẹjẹ́ àti ìlú nínú ìtàjútún wọ́n tó àdẹ́dẹ̀ náà mọ́gbẹ̀ ogun tèmi ní ìràjẹ́ láwọ̀ náà ọgá jẹ́ àjẹ́ ní ánígá àjọ wọn mọ́gbẹ̀ àá ọgá jẹ́ àjẹ́ azaba wuce wuce a gaske azaba yawa wani imurin dan ba an ya hatu ana bi mariki nan annan nabiya sallallahu da kala kadari daga arba'un fi umarci min amurin jahiliya ya eh, kuni da min lamari al'umma wa min lamari jahiliya ya gudan la ya turku la ya turku na hunna la hunna ko a lugwa alfahru bil ahsabi idan shafi aji fari da dangi mai dangi ko mai goyi mai filani mai kazanji yi gisu ji yi zai mi nusa ji yi zai mi wacin ji yi zai mi patakin ji nan alfahru bil ahsabi musu ji yadda da yiri na ranar da fada gabi ta ganin bai da gaji da sun ce shi ganin wa ta'anu fil ansar ga la'aiba ya dangi ya ne da ya asali anan bai bido ko je ne bu lakatan bai ne wuri wani ɓata na jire da hajji an yi ta'anu ko yadda shi ya ji yaji usanin yadda shi mai nufe bimbiri na hikimalin eh? gari to zai guji nimar babu cin yaro so ẹ̀rù ló ń ṣe zanwet náà ẹgbẹ̀ ẹ̀nà mẹ́tẹ̀ ìjíkú lè wà tó jùwọ́ rí wọ́n ìfẹ́ káwọ́ bí nìjú bẹ̀rù wẹ́ẹ̀lẹ́ yà fi gangani bẹ̀ tsangi wọ́n ni ya ko? wakala hatu nígbà gílẹ̀ ẹbà gílà nígbà gílẹ̀ lánà tí fẹ́ ìdàgá ajá àdèmí àjò ìgílà ìjíjí àti ìbàzàbẹ́ tún dẹ̀gẹ̀ ìmì àbò sága àtọ̀bẹ̀ ìní ẹ̀dà náà ìdàjí kí náà ìdàjí àdèmí nà tàgá yàdì náà ọ̀tẹ̀ yóò kó ṣàwọn káṣì yàdì nà jẹ́ ọmọ dùnbà yàdì nà kó ọ̀túnkùnrin àtàwọn àdẹ́kì ìjì àdúgbò tí ó ṣàdúngbà lẹ́kì shafi kabara shi dole ne ya haka shi na da kiyaye har tu babu na zamani jahiliya ya eh, goto za a eh, da ya to za wo oh, duk gogun nan mutu jura anna ya fi za lamta tun kabla mauti ya yi zagi na jini ya tuka na kagodi tuba kanu jihadiri na tuka mu yau malkiyamati a duna kifa alkiyami wa alaiha firbalun min qatirani yene ya ci wa wajirun min harbi min jarab wa anhu aidan qal za a diga laisa min man daraba al hududa ki da daga da da daga la mafaya na ni za ta da gudu min yawa wa shaqqa al jiyuba ko ci mai le du fa yaba na masiba juna da min yawa aw da a bidawal jahiliya ko mu wajida wai da wai jahiliya da min yawa ngode

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا نبي أسره بالجنازة إيدي دا جنازة فإذا كانت صالحة فقربتموها إلى الخير أدرك جنازة وتقال يذكر كنا عليه يلون وإن كانت غير ذلك كانوا مجال عليه يا مزقون na sharantar da wuna an riƙa yukun shi riga ya cici tun daga ya ɓace ya gwada wani a nashi ta hannun nabi sallam kala a na diga ma ni mai ti salli alayyi ummatu minal na a je na gajin ajali na na al'umman roci mini yan musulmi ba jin sallana ya na mi'a na ga shi tuna kullum ya shafa'una lahu ba ta afe Afe fetan wayu illa shufi ofiyi illa face sai ci ga gaji wata ya zane bu a duwani zane shi bayu nan Ima ne zaɗi gaji hajjali ya e zai ci agun za shi sun ni zai ji sallah nan wani zai ji sallah na aduwa mai bayan ko fabi sakwa wanda ajiyar sakwa sakwa su da kabaru ba ko kazan su ta addu'a zane su kawo consider su kuma abu hmm? ah. an kuraibin maula ibn abbasir an abdullahi ibn abbasin annahu mata ibn lahu bi qadid aw bi usfan eju wajen jeli daga dananai ga qadid ko usfan nan فقال يا قريب يا قريب انظر ما اجتمع له من الناس انظر ما اجتمع له من الناس shine da shi shi ne zawo kin na kana jin yi nan kala ga fa kharajtu wujatin ya faizan nas kadi ta maulahu eh za shi ma a kani fa akhbartuhu ci labari faƙala wa cikin hum arba'un lashi ba yau kwakun lashi ba ƙala na amurai ƙala ga ukuruju ikiya sai ne sami ta rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni wani tuce ya tuce a sannan gan mamin rajulin musulmi a da zaɗa na yi musulmi na ya mutu ga jajali sai ya koma jana zai ki arba'u na rajulan zai yi cimar a jije na yi zuna shiga gula shi ba layi shirku na billahi shi an a laye fato ya ci ba ca illa shafa hukumullahu fi illa fata to ya ci waje gwata ya zama ce ba a duwan jama'an nan ana bi qatada ibn rabi'i annahu kana yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra alayhi janazatun kida annabi sa sallallahu alaihi wasallam ala janaza gugan فقال غم مستريح أو مستراع منه imma janaiza na zannan wadafa imma jamani fi jona gafa da shirin ya zannan jihadi jihadi ne ƙaru sabi ga ya Allah ya fi sai ce malmustari mustarihu wal mustarahu minhu ke kpabi al mustarihu yau, kima ya al mustarahu minhu فقال علي دغا العبد المؤمن يطلق من نصب الدنيا وجنا المؤمنين ودافا دغا بايبا دي ولا غنغني دي فرجيتا شي يجي اما ne daga ibe tawidi wa mitu sunna ne bi wa sallati wa azun fi wa ngole wa fi kiriki lo fi de lugwa sai ci mai daji bi sai ci yabu dan daga jihaje bi ngole e mo wa da woto kabari to alikiya ga fo wala yi sai ka fi da mini abu wal abdul fajir na mai zajeje na yastare ku mini wal ibadu wuji shi ga ajiye fufo biyu a ga ajiye fifa biyu da wal biladu wa shajaru to cigon wadda dabba shi ima ne za yi wuce hatsu za ya shi za sun nan gobiya za nan wanda gobiya ana refu gizaji nan wanda gobiya ana da bashi mana wanda gobiya tare da ya mu rufe nan wanda gobiya ya fo wani tun da kafu ne zaka zo tun ta ci da la hanyo hanyi ganta wani tun kafu ne zaka zo tun wani yi jin babu lafiya ganti eh sun biya ya eh. da e wata ibo alita ja fo daga shehu ibo ya e kundoro no gali yana nimin guba wa gabu nan Allah kiyaye fasale goro jawab sadati alal kaburi li uzrin ja'izu zole fi da wa mai zari na yi ta ce kabara da kyau zirga da bura ani shaibani ani shabi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala kaburi ga ni sa sallam ji kabarin mai sallah da da ma dufina da yana kabarin wucin azanan da gona su halina فكبر علي أربعا أنا بتجي تكبير زبوني قال شيباني شيباني قال فقلت للشعبي وتقع شعبي قال من حدثك بهذا ذي ولا بارنا قال انقع ثقة عبد الله بن عباس غير صاحبني قال عبد الله ابن عباسنا بمعنى جين تكبير يزبوني صلى جنائزة رواية زبوتهم nke yadda babe ruwa yanzu gutsu ayin nke dabbobi ruwayan zubutuwa ba nke dabbobi wani a kamun jina da yana albani hukku bai bayanin wani ilmu inda Allah babu ya buru addu'a wulil mai yi fi salati ila ga yi sallah ya za addu'a na wa bayaza na jihajeli na ila ga jihajeli wanda ga yi musulmi ko wuya ash'ariyu ko wuyi kharijiyu ko wuyi murji'a ko wuyi dan bidiya e wa ga alama jikiyo alama ji sallah e musulmi ku yi to sun pẹ̀lú yóò kó hmm. kó wùyí sànà kú sànà tọ̀sán agújí sálà kó wùyí sànà yíyẹn náà tọ̀sán agújí sálà kó tó mọ̀ ta tí yìí zàgí bọ̀ dẹ́yẹ̀ tí ń láti tó tí yìí zàgí náwà adèlì ti láwà tọ̀sán agújí kí agújí sálà ẹ̀bọ́ àti musulunci na kí da gangari biyu yìí náà amma ba yi. an aufi bin malik al-ashjari qala وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم wasalla ala janazatin yaqulu annabi ji kuma da sallah annabi ce gan Allah maghfir lahu Allah fajwi warhamuhu Allah guyu wa'fu anhu Allah ji yafe wa yujiran gwamiyu wa afihi Allahu yu lafiya wa akrim nuzulahu Allahu uci ga wangi ya babiyoyi wa wasi mudkhalahu madkhalahu da na wa daga dana Allah jin jin ba ko kabari wa ghasiluhu wa sarjin wa baradin Allah mawlahu funuwa da ya de kankare da yayya kwai wa naqiyi min al khataya Allah ya kunna na jahili ci da Allah uli tun daga bicicin kama yunaka thawbul abyad min al ke ne wa goku sai tun daga shi wani wa abdilu khayra daran khayran min darihi Allah usan wayu ya yi mina da alkhairi ga yi mina su gudana nan wa ahlan khairan min alihi da zami ji na da alkhairi ga zami na judan ban dana nan wa zawjan khairan min zawjihi da imi na da alkhairi ga imi no idan ban da nan waƙi fitnatar kabari Allah gun da fitinar kabari wa azabal kabari Allah gun da azabar kabari wa qala eh? wa min fitnatar وقي فتنة القبر وعذاب النار اللهم وقوم بعذاب يعني قال أوفو أوفو قال فتمنيت da بافو a لو كنت أنا الميت دوتو عاد قزا دوتو شبورانا نمويو annabi ce ba addu'a rina mu li du'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala zalika almayyit ya ba addu'a na annabi ya ba zawo ci naji ajalina ko ji gana ko so wane gan kai zaga a jiza da wuce kwangoci nusayi musulmi society wuce wuce a cijin sallah wunji ga ebo ne hukunci ya hajji sallah ga tafi wani ebo ne zaga ga san za wuce ya je da wuce makawan yau fasa ne goro jawazu rukubul musalli ala zan sarrafa ja'izu yole ti da adake zaga sallah ya jana'iza jin an jabir ibn samura ta kala na sallah rasulullah sallam alabni dahdah ga anin sa sallam ji ibn dahdah sallah sun ma'uciya bi farasin ura a cila dokobe na agwa satani fa'allakahu rajulun sabayi da shi gofara kiba hun shakuta bu ala. ya tawakkasu biyu ci fi da ba yi wa nanu na tabiu wu tu na kalfa ya da zanda zumubu kala fa kala rajulun min alqawmi da ba bagin da ci mini jama'a ci wace ga innan nabiya kika ne za a sallam kala ga kan min izikin mu'allakin wucin wucin Eh, tuci na agwana aumudla ko na agwana fil jannati da aljanna libn dahda ya zane ga ibn dahda nan wa ne ga aga aga ji janaze la dikiyo la tuyo ko la make dikiyo e o ke da to so amma ki hukunci ya la janaza la mota ta la aluma zukatan a sheik muhammadu nasiru ji al'albani musojin bayani ya cikin energy gana alayi kuma ta ba alamun masu gata kuyoko kima wani gangan egwonin alakun ajin sallah darafi gunwuyo ko alakun atagba daga emina ajikun sallana harbin masu gata dara su yawun yayi ya ta zamba ya kan zando na aliya ya na tunani ya da gano ko? tsira maji tuba a maji da su soko a magan da ya dedeji amma kando ne da daga ja a fesu ambulance a fesu ya jugi ɗan e ne ga tuntun da tafiya amma hali gabe da nan to masu ga ta gaɗi yare ne yi na su eh? a le zan zandan mota to sun a kya a necessitate wallawa ala allahadu kabari bayan lahadu na kabari ba yi ruguba a da allahadu a mudi a shakku allahadu a ruguba da ake ko a ci agbanwaci gugibo ndi kapayo wo ko amma ashe sheku sukun agugbadakin tata tí náà tó agbàrí kí náà tàkí tún lè tafi tàkú bi ko. an amir ibn sa'ad ibn abi wa kafin qala fi maradi allazi halaka fi wa fi gabatun jahili dana ga alihi duli lahadan ga jeji lahadu yawi ima na na to aga gbada ki tun da ci don kibo kafu wani wọn fi bu aliyyar labana emela lankpashe laifin kama su ne a ji rasulillah sai mina ji da nabi sa sallami na al'amur bi ta suyatil kaburi umarni na je tiya lakabari alashi ma na Allah kabara haifu na ya Allah kabara haifu Allah nwa jiri ni bekiyi amma Nura na cike da zai ga halittu a jai goshekiya egwaka egwu a zaife biyu da waka kabar cewa amma Allah kabara latu da haifunan ayyutu ta bu eh dai sallar latabu haka zaka zai ji nole ne ba ta kiyo ne ba ta gudu an su ma mata bin shafi kala kunna ma fuda ma fuda da bin ubaydi bi ardu a da kiyan rumo biro da fotowofi a sahibun lana e yayin da ci cajin hajjali fa a mara fuda da bin ubaydi da kabari fa su wuya fuda da bin ubaydi ci jin foro ga kabaru alawa jikiyo alawa alawa lebu kala samitu rasulullah don wani annabi sa sallam ya mulu bi tasuyati ya wado di foro ka lakabara lakabara levu aga lakabara tuma an abin hayyaj al asadi qala qala li ali ali ga zai ali ga ala A suka alama ba sani alayhi rasulullah wa gani mi to ke cinye na a sallallahu alaihi wasallam an la tada timsalan illa mastahu wa lukutin doro wa illa fashe sabu baya wala kabarin wa ma'alu kabarin don dogwa mushrifan illa sauwai ta wani gadi lasa illa face ogun lebu ebo na kabarin na je latu etu jibebo e ta e, sambo rijibo yana e, e, ipa ta kai bela zamani gari a ya zamani zanga cire jibu ta kabarin na shi Eri sallah je yau kabara, di sallah ta ce kabari wa. ko eh tu masallaci ta ce kabari ba eh la kabari ba guniya masallaci ba eh tu ya ta ce kabari ba eh da ta ce kabari ba yi shi ba ta ce kabari ba ba ta musunce jiki an wani ne na annai an tajsisul kabri kika na kan ne zaga kabari latu ko ko wani tuɗebo wani binaya ne ko wani tutaguna an jabirin da bayan jabiru kala gan na ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam kan an yi jassasa alqabr ne da ga a daga kabari ji ne a daga da sozo e da shi gangani be lagba lagba yi ko wa tuta ba kula ɗinu e wa can wa an yi kada dai a ne ne da fi ta ce kabaro ne wa an yubna alaiha ne muke kare za tuya ta gurin annayi anil julus ala alqabri wa salati ilayhi fasale gburu ne ga tiya ki kana ka ga ga shaju ta tiya kabaro ma e za ma di salla ya jo kabari ma na biyo da rata radiyallahu anhu qala ga ni sa sallam ga la an yi a yajlisa ahadukum ala jamratin ya e zulu sai ta tiya na cikaro ne ya na kwakwayina fatuhuri kasiya bahu wajire wala jina fatakhlusa ila jirgin har tu babu ne na ga wa da to ya faga na khairun lahu da alkhairi yugan min an yajlisa la qabrin na wa da to ta ce kabarin doce wani an abi marsadin al-ghanawi radiyallahu an qala kala rasulullah ga ne ga la kuburi ala alquburi e ga fi bita ce kabari ma wala tusallu ilayha e ma di salla ya e jewu kabari ma an abi burdata radiyallahu anhu qala qala rasulullah ga ne ga nahaitukum an ziyaratul kuburi fayin da na mikane ya la ziyaro makabarta amma ba ne fazuru e ga gaje la ziyaro wana haitukum an luhumil adahi na kayan layya ni ka ya ji fauka salatin ga gufa wuta ganin fa amsiku ma badalakum ya gaji ya goyi su na kayan layya ya ji mina ga bayanan amma ziyara ya kabarin ban zagi jiwo makashi wujewa man shiga gai sarauni adin man naji yana zagi ziyara ya kabar wa ba ya la za'ira fi kuburi la na kuri tabbata yana zagi ne la da Allah kabari na amma hadisin naja a ce ya yi zawai la zawara kubur la ne kuri tabbata yana ne la ziyara kabari sarauni a ga to ka ga ya hasan ga hasan

òun ká òun fẹ́ pé agẹ́gẹ́ níbi òtú kí fún òyìnú wọ́n dé wa ní wà ló ń tánú abdullahi ibn umar gan ma marrat aliyya lailatun muzu samitu rasulallah mai ya shi gongali ya taba gongali a tun kakunan wani anabi gan haka ya gana kala zalika na anabi gan haka ya gana illa wa indi wasiyati illa face wasiyan hajji da ba mu sasa ne buru alwasiyatu bi sulusi amma ne ke alwasiyatu ke wasiya wasu ya ci imana mi gaji hajjali an ne mewa gaji kaza ne mewa gaji kaza ne mewa gaji kaza wasu ya rada wani mi ji zakazan bata mi gaji yi yayin wulayi bai zuka na gaguna zaka zagin bata miga jihan da liya kaza la ya kaza miga jihan da liya kaza la ya kaza miga jihan da liya kaza kaza ba ta kiji no wasiya miga jihan da la kaza mi abu ji kun sallan la kaza mi abu funi no la kaza mi abu ji kaza ba ta ne kibo ila e kufi wasu ce o mu ke kai da mi to esne ce ya mi to sunna annabi ya gabe limban su kwai ya gabe kafirci e e e ya gabe shirka ya gabe kabayiri ya gabe zunubi ya gabe kiyayye ya gabe asar da ya gabe yan wajen tare nan ya so su ko ya ta ga ya ji ya wado shi ya na shi goma ya ta gaskiya ya doshi ya ji kaza ya ji kaza ya ji kaza ya mai ba biya mirajin hajjali nan ya ma'alaye nan sai lamitumi ma da sauransu wani iraka ne ba ta fi wasu ya ce wa ilimin da Allah alwasiyatu bi sulusi wasiyyaci ne zaji bi 1 over 3 yana an humaid ibn abdurrahman al-himyari an thalathati min waladi sadin kulluhum yuhaddithuhu an abihi wanda ga ba za ku tawa daga yadda ya ji ya sa doko a ya ga da baba babu annan nabiya da halala sa'adin yahuduhu ga ani diga da ta ya sadu ani bai saumi bi makka makka sabaka uci tigi fakalan ga baya biki ka ni ga ke lawa fakalan ga ke lawa tiyo ne fakalan ga ma khashitu ana muta kai khashitu ne suna an amuta bil ardi allati hajawtu minha yami bi aji hajali da dakin nan ya ji jira lugwa lugwa ni na mana aji jira daga makka da madina a cibe ya makashi na ya makashi na wuce ta yan mu je legan eh na dai wa ta ci da wada da fam gabi a jan da ci da abun nan ma be da la dai jira go da e go ne ji nan wuji jira ci kiya ne ji ci gabu mun ji da nan ci wa ga e ba ta ci da mun ci wa ga e, wa ajiri ci wa da lawo da nan kama ma ta sadu bunu kaula kin na sadu bunu kaula jan da yana fa qala an-nabiy alayhi sallam gam allahumma ashfi sa'adan allah as'asadu sagu mashi sadar salata marati, Allahu asadu sagun zuguta faƙala ga ya rasulallahi ya tuce ce ci inna limalan kasira mi dukun wa inna ma ya ni ibnati sana gimi kuna ga iya gini za yau fa'un fi bi mali kulli gini ga wasu ya ci jimbe mi fata mi yin latwara la ni bi ga gajiya ce a gama kala wafa bi sulusaini min miaji wasu ya ci be ga dukiya mi ga tubuta min ga kasa guba la toriya kala la ne bi ga jaci ya gama kala ga ne bi fannisu mi ga dukiya mi ga guba su mi ta wasu ya ci be ga fi mi ta ga fi la toriya kala ne bi ga la ga jaci ya gama kala ne bi ga fasulusu kala sabe ne ga to fasulutu mi ga mi ga ni min wuta ngu ga tubuta min ga kasa ni mi wuta wala ji wasu ya ci a toriya su kun kala ne bi ga fasulutu wọ́n sì kase ni mini níbi ni wúta kan káàkùn tó dókùnrin inna sadakataka inna sadakataka min malika sadakatu sadaka na waje daga dukiyar wurin sadaka ga wade lada wa inna nafakataka ala iyalika sadaka dukiya na wuce zanen waje na sadaka wuyo wa inna ma takulu imra'atuka min malika sadaqatun ina mai mi wato jimini ya dukiyo bu na saraku yimo wa ka anta da ahlaka wala za mi wajo lugwa bi khairin ma na ka kula wajen hajiri nan wala za mi wajo yo dan ba bi alkhairi bi hankali ta cin da alkhairi gan aw bi aishin khairi min an tazahum wanda alkhairi gana wa ga lugwa ya takaffafuna nasa a tafe da tagwafe da bayan bi gaji nan wa qala bi janibi tifejin shara ga guyani sai bugu ya zuci shi don wi gaskiya mu dai lakuku mun zo mu ji wala mun ji mun ci mun ci da dukiya na ji benyo kuma ku dukiya ka zenin doro na ya sun to yin zumayen ubona mun to ga dukiya mun ga dukiya mun ji ya dukiya gizo biyu su kari mutunan e ya buga zandu da wani dole zandu babba da ta hajji gawon yaji nan te ne ga e yi wọn ngadun egin na ga yi wọn ba su kwayi mu an ta da wadda ta taka agin ya khairun min an ta da ma'ala ta kafa funan nasa number two ki hukunci ya zula laifin ga kanu da hajji nan inda ebo na e wala je gun to sai ka kuna ga jin haji ne ga dukiya wa shogun sai gona wa shi shiwo wa na wasu ko nga ya gune emi na to kaduna wani ya yi wa man musa ga yi nga ya gune wa wa ramatu dan gani nema emi na to dida wani ya yi za zagu flat ya abu yin yawan ya abun da ya ziyo za zaka zaɓa ta emi na yi 6 flat ga mitsuri ni wannan da shagulo na maji ba Ya ga ni abuja biyan kaduna ma almost price wuri ni huyo ko kd damage same size gu yen do ji shi ne ma ji zagi ne ya ji kazan misali o le wa fe le da mu da rayo na wa gun lu gan ki ke ka su eh ajeli unje ka kuno wa ma wa ake da fa e, gan mọ́sílẹ̀ ní ogun master plan wà <laughs> eh? eh? a ce yi ma da su da gaji a da yake telefon ga hawa bidin insha Allah da ne su fi da wai lere ne kama baga da sauki kami dudu lona eh ni gani ta ji biyar eh eh no good no ye fitina ga tsami ba bi tuna ba boso o awma aje guzo aki termina soji bi da wannan dimbi ke ne tife ku fe ku zingi da sili baba fe diga insha Allah ta'ala guye dini kabilo ni baba fe ku su be su bayan wuce haje lokaci ne kame su ba ne ne ya dutu wani ne ke ke yi wajen e ji lalace egin zagin na jibanin nan a bagi ne ke na sai ne ga ya kuma ba ba ya kun ga ya kuma ga ya liya ne boye ba ga ji lalace zaune ya yi ga cika ga ya kuma ga zaune no gogo dukiya wanda laje gun suna gani na sau gajin hajjali bezo au babo to da baton ɗan wannan wale guga ji management ke baton wuce na jiki wanzu babban makon shosbiya ɗaji mai ji zirga-zirga rita lafiya wadda ba da muga alama balalo germany ẹgbẹ́gbọ́ èmìjì tó yà láfúnfà ẹgbẹ́ ilé ẹ̀sìn mẹ́yìn náà káàrẹ́ èmì nílà fún bàbá àdé ìyẹ gan wà ní ẹgbẹ́ kìkí ya ní bàbá náà ti yẹ́ jíjí lẹ́sọ́ yóò nazari na yake lasa gan ìràyé jigúnláńdà méjì musulunca zalunci na shi a jimatsayi na ne a ga yin zagi la yaris na mina lakari shi yin zagi ya jugun yakin a amma jugun ya na jadi ne musulunci yana babu gaje na wacin wacin wuyi ba ji yin zagi wajen rabu da kawai ka ta ci gini yari yi wato gogoye da nan wajen nagi misali amma ga yin zagi yin zagi yin zagi da kuda yi ba ya kuda kuda kawai a ji alawan lura ga mu ga da ban wani ya yi ga ìyàwó ńlọ ọ̀tọ́ ìyàwó là dúkìá bàbú rẹ̀ náà oúnjẹ mini dúkìá bàbú bò mini gini ko? yiri shi. kaga yi jin adalci ci lami tu musulunci unga ta to women rights activist ji to feminist ji to Nigeria Association of Women Lawyers ji ba ta ibe lati fodo ji a ga ji zugun aga musu je tin zagi bi na ku àti ga adani tu ne pa ta lo ṣiṣe ebi àti ba ba shishi. in reality zugun that is it ṣé wàá convince mi convince gbá ní gan-an ẹ̀ e ga ṣiṣẹ́ wọn ajá jẹ́ mi. oúnjẹ jí bá ajú gúbà kó oúnjẹ jí ìràjí ìràgún kó ẹjí bá ajú lẹ́tùkún àwọ̀ ajíjẹ́ àwọ̀ asùn èmìjì àti ègbò wáyà ájì àti aládùúgbò tí a làkú akẹ̀kẹ̀kẹ̀ ájì akájú tún àgá gbogbo asùn máa wọ́n ti bá táàtì mi bá àjẹ́ ń bá àjẹ́ mẹ́ta ẹ̀mí àwọn ìjẹ́ àbílẹ̀ a shiga a yi zai ja domine ci in do ca wuyan do ganshi no nan nan na ji asali gani ga baba wuyan no baba wuyan no a da ka fi tin yan kila kila mun a ga gangan wani ba gina ka ta wajen na guba wani yi lagi da ka ta wajen na yi ba shi kenan ba ɗaya mm. ga gabu na wuce yi yi yi uga wagan yanyi na tola ya zaka nan unga wanga ya lebwa kaji amma wuce da ke wanga yau ngadi kiyo ngada nan ko zaka nan tele dambu ngada shari bo mitiji ogambo ku fo ku ba ku ta ni to aji shari nan wani mutuka ku kamiji agwe mun kata ne pata unda bwa yan na giganci masu kun nga ebe zango cishi e ajite tiyan hatta to masala ya ne ga gumu sun ci ba cewa ga alawu ta wa alawu alawu ci bata wa jizu shi ko to ala da kuma lo piyo to ba ji na ya yi ni ogo ga ji to ji ba ni a ci ndele le sele je ne dire ki mo do bi na kunu de ba ni bi na kunu ba ni e ciwo shi no yan doci ma gujewa sai dai ga no problem sai za mu rige bilin gawa bilin kiyawar wasa min generation guba guta doci fita ga e yanzu ta e mi ya gino su tiga biya wa kiyalu gungo ce wanda ada inflation wanda giki ni emi kaza emi na wuji yau za ka zaji ma la zubu emi eh? eh? e na jiyo yau emi na wuji yau ya bugo na wuji gudan ba zo ama la zubu a sai ji bala'i za mu ce a tafe wani ga tuye wuce nan wuji kiyo mujiyu amma dai kawai mula wujudi nga ga ala zumbai ne ba na ta ga to nan wuna ah. ala wa ba ci ganyen ne da nan lokacin ga na ga to ayo kuma wa ga ya kaga ila mi tu gaskiya problem da gofa e gugu e giba e ane da gan zagi gan an ciya haku bihi malam tanki bi wayin zagi wa ga Allah ya zage wa kaga wala fayawa nan sai practice kin yi go ne ye ji dok ga abun nan kai zagi daga gan da bai kwani ya ja sai bai bai da bula nan nu frustrate ngali go du musu ji ga dan manji mai gan e ga nan ruwai sai ga Hmm? alagin e, e e da fosa da yawo na na frustration ga je boyo wuye a dole kun ga wawo ga maka ne a tafiya da lagun lagun da lagun ba zima ba nan na wani yamanci inda ikpata su zafi abuwa inda wai zafi ya ga iji lafiya lafiya fi sabila dole su yi ji ba wasu lusawa bisa da kati ilil mai yi sassa ne tun ya sadaka gbanwa tun ba zane jihadili na ana biyu rarrata radiyallahu anu an na rajulan kalalin nabi saurayin da shagan hannun za a sallan gan inna abi mata lille baba mi ya jihadili wata raka malan umaru ya lugwa walam yusi umaji wasu ya ca fa haliyu kafiru anuhu an ata saddaka anuhu in ga zunubi fiyayu mi sadaka on his behalf na kala na'am ga e ana aisha ta annar rajulan atan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa qala rabbi du'a ne ga ya ce ci inna ummi hakika ne ni uflitat nafsuha rayuwa gajuyi wa lam tusi umaji wasu ya ce a mi ma'ana wajen hajjali umaji wasu ya ce wa zunnu rawu mai legan lau takallamat nga ta tasaddaqat wa ji sadaka falaha ajrun wa ji lada in tasaddaqtu afalaha ajirun in an ha in ba wa ji lada mi ga ji sadaka wa hafi nan kala na mu ga e ana biyu rata أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إذا قال جهاد لي تابا باسيوتا إلا من صدقة جارية لو صدقة جيجة أو علم ينتفع به كل من أجان فننا أو ولد صالح كما يجرجنا يدعو له وبعدوا ينام masal fasale buru tarkul wasu ya tiliman laisa na gushe un no nga ene gane kiyo dani nga mi ga jan da ya kaza la ya kaza is okay ko la ji ganewa ko ma eh

Eh? ejele egbo ngole ewa eh, ga wo ne za nya jeli ya do kyo bojo ya za joja ewa eh, ga ze ji sobo be mu ko ti be mu sayi asa te je ngi ti be awon ko na ni ge so le ali ja far taam mm. e je ngi ti la ga ni ja faru ji ka ja ta ba ji na nya shagala ne da be ya ne pa te de mi ne ji to system ye no mm. e za shi nan we ku ewe ku ji nga ya ce ku bani ya ngoci bodi ya ngoci printi baga dadi ga ya zashi ya ngoci ladi kaza kaza ya ngoci kuda ya mun ngoci ne ji ara bi ta fe be na da lari fikin yana eh to komre ji ya dali Allah kiyaye. ta gaskiya ugwayin sha'allahu ta'ala bi jin ful bayani tin ke ji za amfani zuma da libo ke ji za amfani zuma kibo zuma da libo sadaka din ne ne ji za zuma amfani zuma da libo ne eju ba du ya za nder ne ne ji amfani zuma da rubo nan wolu qur'an go ta ijo no wo ne la ta lagba nder ne ne ji zuma ya aje wolu da amfani da yana na kana nye litafi na kana ya lecture na wajina tafsiri na wajina na ba litafi wannan bukata 3 4 bata ne jike wani la'amfani amfani bai ga zumayen ajali bu na ake bayo zuma ajali na wace jiki ba and the rest wasu ya tiliman laisa lau shi ya gwalo wasu ya zane jiyan doro ana an talha ta ibn musarrif Abdullahi سألت قلت فلما كانت أهل المسلمين الوصية kila wasiya ta ce mu juya ce wasiya gancin qala wa awsa bi kitab la wasiya ta ce ta ce azza wa jalla wa fi riwayati wa annabi magan فكيف امر الناس بالو... فكيف امر الناس بالوصيه تبدي ذا يجي جفر بوصيتنا انا عائشه رضي الله عنها قالت لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا عليه الصلاه والسلام لو ديناري وا ولا درهما ولا درهم ولا شاة ولا نجوا ولا بعيرا ولا راقوا ولا اوصى بشيء وجه وصيتي بيندورا ايه annayi anin naziri wa annahu la rudu shay'an kika na kan etin mi ciwonan eh wa ga zuce mi daga taba ma ga mi ce don jiga ba di dole ga kijin wa bushe an abdullahi ibn umar an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu nahana anin naziri ga annabi kai mi ce wa qala wa innahu ya yati bi khairi mi ce wa alheri ya wani ma yi tafaraju bihi min albakli lagwewa tiya daga bayan rubutancin ana biyu da rata hannun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala na bigan la tunziru ya gafe ce ni ma fa inna nazara ibn hakika mi ce la yuguni min alqadari shay'an adiyana wa kunke qaddarana wa inna ma yastakhraju bihi min albakili illa wa tiya wa tiya daga bayan yo ẹgbọ́tẹ́ṣọ́ bi màánà lálẹ́ ṣíṣì na waje sadaka nera guwo nera shitun fara ta fashi da wuki wani wuki ya sadaka na waje wani no problem amma ya gwani wai waga waje sadaka da fashi da wuki na waga wani sadaka da fashi da wuki kawai mm, soko. eh kazan wagaji wa ya mi sako wallahi waje gu jiyami ni a ji sadaka nan nan ga kwashi ba gutun wale nazuru nan na waje nan nan waje ga jiye wuti biya waya sako dai ka ga wagaji wagaji ke wagaji e eh, bota e eh, bota ji tawo yo ngala wace aka amma kawai gaja nazuru jihani ni abike wuce gabi aji faruwa na dole yowola emina wace na walawan jikiyo wani shi yufu da bin naziri waya kafu na yau manka na shan ruhu mustafira kafaratun ka kafara ya yi mice an ukubata ibn amirin an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an biya kafaratun naziri kafaratul yamini kafara ya yi mice wani kafara yin kutijo hukuman halafa yaminin fara gaira ha minha hukunci ya zane gashi kuki wuci da yanzu ci yana da alheri duna ana biyu da rata rabi Allah wa anu kala kala rasulullah a na ga man halafa la yamini zane gashi kuki fara a gaira ha wuci da yanzu ci yana jinnana khairan ha da alheri duna faliyati lazi wa khairu dulagu sunatu da alheri na wani yukaffir an yamini ngaji wuji kafara yin kuci nuji ana abi ibn hatim radiyallahu anhu qal ga ni ga za halafa ahadukum ala alal yamini zan do mini yabo ga daji kuti fara'a khairan min ha wanda ne da alkhairi gune falyukaffir ga ga jumla kafara an suji waliyati allazi wa khairun wujudu jina suji alkhairi gana misali da shi shugaban alubaitin makadisa ya ji sallah da san zanne sai da opportunity na lulu makani wole uji sallah masallacin maka wani ma na mazila rabu da alayi riga na na yin mazila ka sa shi kenan wujin na so mula na suci ci mula tafiyar wujin na ka fara wani suci ko yaminul halifi alaniyatul mutahalif kuti shi ya zane shi kuti nan wadanniyan ya zane a shi kuci kwa eh, na shi kuci gugun ana biyu da ta rabi Allah wa anu kalam ga ni bisa sallam ga yaminuka la ma yusaddiquka alayhi sahibuka kuci shi yawe wayi ta tiye na zana wai gaga da nan ga yawa gaskiya ci gugunan mewa ga miya shi fulani na yau jiya na ko wakiyo jika guba gangani da gafi wani ya mi jika ni ga gafiya wallahi jika guba gangan da fanshi mai gutsun yi ga mi shi wo mi so cewa a ya fanshi mai gutsun yi bo wale wallahi na so mi ji bani nan mi ya juje tiye na iye ci ugbo nan ga mato wani ne ga yi na ji fahimta da yau, wa da ga wallahi na so ji ba na wuje tiye na ba yin da ci ba mai gaga ci ba kaya kuma yau aiwa e zaji ganjo ebe na kuci shi dokun wai lake zai wasu ne sai ci shanin ganewa وعنه أيضا قال قال رسول الله قال نفسه سنة على اليمين على نية المستحلف كتشي ويدازة دايتين zanen gawa ga wala kuce wa jene cinye ga wacce gawa gaje kuce wa lutu kafara tu mallata ma abdahu kafara yana ga ba wujudu an ibn umar radiyallahu anhu qala سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نو وانا ندي غام من لطم مملوكه زندون دون دون غا وجو بازونا او ضربه كما دونينا فكفارته ان يعتقه كفار غا جملا ولا وجنو لغاي وجنا وشيبه هو هنا وجي وليك يا وفيك بوزو يننا وجبانا كفار ولغالي ne wuji na shi da woyi na re kiwa gare zai ba house girl juna house girl maji wuji waya nan hon rubu ya kem na wai huru nan so ko da yawo waya gun kawai yi ce na wuya yin yoyi kiwa gare zanin wa gba direba tun wa ju to ko wa ju mutunci wa gun gaban za wa ju kazan wa nuna baciya nan direba ma wai yi. zawangi hurun kalirin doje wani hmm? kiwa ga yin zane wuje imi imini wuje na sai wale mini makasir yawo waje alabai na kuma wadatan wa rahama sai boye da ya gwi da tosayi sai ciwula gu tsakani ya e, yi bagangani da yi har babu na ni ga mara yatin mutabi na misin nika ni la ta ba ne zaje ne je wado ji dai aka kan wajin ya e ba gangani be imi na yana e ba ti dunu to ji fu ba inu na du mun ji uju yare alu la de go yo gbazo are alu la de go yo ya ka share alu la de go yo ti bi na kware ti wa ga e ti yan wo hmm ndochiwe zanweci daga mi senior officer junior officer ne mi wa ba mi buzu wa ba mi mi lautu wa ba mi ju kaza wa ba mi ju wulakanci ki na nan sai wala kadi karanna bani adam ya za an yi wace ne duka fi sabilillah za an ji suna so su a na diga gangane ne ya tiye wuji na wato lawo da shin wala ga wabu ba su wala wani gwaji kiwa ga ya ke zai so ji wuji wa yana so ko dai wa fara ta ci abu ya ce wa yi bayan ko wai director ko mai junior staff zai ga wagannan wuta ya junior staff na su ko a bi promote lo director ya swan eh a ci gani zai ga wagannan ya bani yi driver ina ne sun ga mun gaba su ko ko a luje to president da wani kamun ta kawai wa jan nanu kasan na eh, mai shatan nan fil hayati duniya rayuwa ce yasa kwa gan ebogo zan yi shi fe ba zan yi fiska fe ya mutunci ko bai gaya ko bai tuyo ko bai mu'amala ga shi ma a'a Allahu alam ana bi masud al-ansari qala wa kuntu adribu gulaman li abi masud al-ansari gan fe ya wujun ga ci kashi fa mutu min khalfi sautan zumayan gon ci wobiyar ndo ci a'ala zuma ibrahim shiga yi ilam aba mas'udin da wayawa abu mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayhi sai ki da kagbo ta ci wa ga kagbo na waje te wujin nona first of all to je je shi zuma sai za huwa rasulullah sha alaihi sallam yo fa qultu la ya rasulullah ya tuke sai ki huwa hurrun liwajillah wujin nan mu lugwaje bayan sai to fa qala rabiga amma laulam taf'al kaga waje malujin na lulugwa ya buka shi na yuda ne no maje wale ga nan la la fa hakkan na ne ga afu aw la masat kan na ne ga ne ga afu ne ga ji wuju yin na kiwa ga yaza na e ji waje za ba irin nono waje abele da no ce waji go happy ki dan go ci ga yaza lan waji ba na kan wasan labu ko ya ka eh ko waye waje ladan nan wala kun yi sun ko waye waje lawaye na la wu la wula pabo ngan kaga wuji wannan wa do ga ni wuji na jaya anil magala ya bi bin nari la rabbun nari e zai ji zaza bi ne a fesis na ni ta yana kawai bula la ya za na anabi sa sallam ya ji ga ya go maji to sallah a jugu lalanin anabi ga layi a tare ta suwa ti lafiya ji hudu e ji za bulala a go bulala go ga da gwa haji mini haji shi yan sai ci wa zan go ci baba da baba na protect yunin baba na da yuyin baba sai jigin na zaba ki wa ga gina na na kan go ti tayin zagi mai jin nan in zagi go ti ye jin go to gaji ma ma jwa do mutun nan daga Allah mun jin na zan fa ufa ne in ne ba ta rashin tausayi ran da rashin yagu ani sa sallan mai dai to sai ya ni tashi ani sa sallan mai goye gida kan yi ne da ya wuje ga ware zan go ci ne mu waji be mana wa gana da da ji be ne ya na ya ji wa maji wuje wa عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو القاسم قال وقال أبو القاسم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال man kazafa mamlukahu bizina da na ga wujuji kazafi ga wujun yace da nan yuqamu alayhi alhadd yawm alqiyamati e fa alqiyami ga da bi a ga na jihadi illa an yakuna kama qala inda kun ga take mun gana so wujuwa ga donore ga wujun yace da ko mai da rigu da tí wọ́n jí ní fìdánà wọ́n ní jíkà lọ́fí á ní ẹfọ́ àríkìá ní fẹ́jì ṣírí ìmá wẹ́ẹ̀ ló ti provide ẹfọ́ àríkìá ìmá wọ́n jẹ́ àjítàkà igbóró àríkà ẹfọ́ àríkìá ìbẹ̀lú ẹ̀zà ẹ̀mí gáyì dọ́ọ̀gá wọn tó bú jẹ́ àṣà àjẹ́ náà àjínà ẹ̀yà jí ba ta yana yi suna ya tsaye ci ya zuwa wani tarawuna ba ya tuzo min kaulin illa la zai ba kai bun a cikin fasa ne goro raddu ci umuri ya zuwa ni ya ne na jafa be da jini wani ana shi da rabbi Allah na qalat ku ga ni sallallahu ga man a hadasa fi amrina zane ga tsaye bai da lamarin yin addini na nan ma laisa minu yadda da bashi wuli ana wa raddu ga yi da su wa an ha aidan da bana na ya shiga bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga man a amila amalan zane ga lutun doci Lai laisa lai amrina lamari ta ci buwar wa raddu ga yi da su ga wuce ya bugo zan mutu sunna annabi ya zuga da bidiye bidiya ma ina sabe da addini laike tula da annabi majasa duji majana ke malidu nan ke sarumani isra'a wani miraji nan ke na fila ne zaje na ya gaje especially ne tara mutan bai kida nan na fila yi nan na raka shi ba hutu hani eh, raka nin dondo fati ya ni izaja go gute zanduwa na guji nan sai ta ji sai ta sai ta lalada yi eh wai ne ani sa salamu dirin na to iri na tila ne zage jiji mai karshe ta ya sun yi na a kan gasu yi ba ta tiyan ya tsara ne zaga lugwa tun daga ya zaci na wani ne ba ta iyan ba ya sun ya sa sallam kan da bidiya ne da ta bejin adino ne wallahu a'lam sai ga kafin ya wannan subhanaka allahumma bi amrika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh